والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أمن درينا الهميس درين شاكرة وترجت وجراد يقول إلى الأري هدو صلاة بكرة ونديدا سيدا درين ديار غاتا أكتور الميسان ببوبي لشاكرة Allah maɗaukakin sarki Marasa ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqil da kuma al'aqida kirwa fiye ba mu gushe ba muna cikin babul mausulat za mu tashi daga da mai littafi yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم والأشهر في ذو هذه عن يعني الموصولة أن تكون مبنية يسي أبني في شهرة جميع إتوانا ذو تاك أبيل أبنا أي wato ani al-mausula zo inna mausula ba zo na sahib ba da mafiyar laraba suke amfani da shi an ta kuna mamniyatan ta zamanto mamniya kullum tana zo ba inda za ta zamanto za ko ta zamanto zi kamar yadda zu na ma'anar sahib yake wannan shine mafi shahara gare ta ta zama to mamniya amma wa minhum man yuribuha daga cikin kabilar ai'u akwai waɗanda suke mata li'irabi kamar yadda ake wadu da ma'ana sahib li'irabi ake hada zo malin ake ra'aitu za malin ake mararsu bibi معلوم كذا ذو الثاهي بمعنى الثاهي معربات ثم آه، قبيل الأي وسنس صنع والنمذو الموصول إن لإرادية بالواب رفعا أمت الإرادي دوو الوقت أهالي رفعا وبالعالي نسبا sannan kuma a mata lirabi da alif a halin nasba Wajen ya ijarran sannan a mata lirabi da ya a halin jarra fa ya ƙulu mai magana ya ce ja'ani zo ƙama a ja'ani allazi ƙama ja'ani zo ƙama a nan saboda fa'ilu ne wal fa'ilu marfu'un saboda haka تخرج إلى ta ذو ورأيت ذا قام za رأيت الذي قام رأيت فيه وفاعل ذا مفعول به والمفعول به والمفعول به منصوب وأنك كفن وانت آه، منصوبة شيء فكرة انا وكتا هفتة انا شي ذا قام ومررت بذي قام اي ومررت billazi qama anan da yake bi majrura ce bi harfin jar ba wannan shi yasa aka yi aka aka kawo ya a ƙarshen ta ko fatakunu mislu bi bi ma'ana sahib a wannan lokaci zuɗin nan almausula wata ƙabilar ɗaya suke amfani da ita za ta zamanto kamar yau kenan bi ma'ana sahi da sauran larabawa suke amfani da ita wa ƙadaru ya ƙauluhu an ruwaito faɗarsa fa in ma kiramun motiru na laƙi tuhun fa hasbi ya inda ma an ruwaito duk da asalin wannan abin nan eh, wannan baiti an yi shi ne a bisa tsarin lokar na mawaƙi manzurin suhaim alfaƙa'afi alkofi ya yi wanda asalin baitukan yana magana ne kan irin yadda yake cike da mutunci shi ba irin mawaƙa nan bane mutanen banza wanda ba san mutuncin mutane ba don sun zo maka ba su kuɗi ba su zazzage ka hmm? ko in ka ba su kuɗi ma su manna maka hauka su ganin sai ka ƙara musu shi ne ba haka yake ba mutum ne mai cike da mutunci shi yasa yake cewa walastu bihajin filkira ahla manzilin على زادهم أبكي وأبكي البواكي فإما كرام موثرون <coughs> لقيتهم ورأيتهم فحسبي من ذو أثل أبي جنة من ذو عندهم ما كفاني أما عنده وإما كرام معثرون عذرتهم وإما لآم فادخرت هيائيا وإرضي أبطي ما ادخرت ذخيرة وبطني أتيه كالأي ردائيا حكما أجيني جسوا أجي ولست بهذه لي بام يزاجي بني بام يزنبو بني في القرى زميدا في دمر باكي دبا أيوة ba na zagin kowa zan ba a min hidima ba na zo na ba ka mini abinci irin wanda nake so ba ba ba bani wurin kwana irin da nake so ba alƙira shi ne ne hidimar da za a yi wa baƙo da saboda haka shi ya ce wa lafi bi hajin firƙira ala manzilin ai fa lafi bi hajin ala manzilin firƙira ni ban to mai zambon mutanen wani gida ba da na sauka gidansu saboda harkar yi wa hidimar da za a yi wa bako ban zamanto mai zaginsu ba ko mai su ba ala zalihim wata a bisa dukiyarsu ko bisa gudurinsu na abinci da suke da shi ta hmm? to aski da ya ta kuka kan abin da aka bani in ta kukan cewa bai yi ba har ma wakil bawaki har na sa mata na da yake tare da su su ma su yi kuka wannan ba ce ɗabi'a ta ba ni yadda lamarin yake ai ga yadda lamarin duniya yake su wani zan sauka gidansu ɗayan abubuwa ɗan jama'a uku ne a in ma kiramun mafiruna laƙaituhu ko dai lokacin zama sauka zan tarar da su mafiruna mawadata ne su sannan kiramun masu karanci ne masu girmama baki ne su kawo mini abinci in ce da nake so su kawo mini wurin kwana in ce da nake so haɗu hasbiya yanzu inda saboda haka abin zo allazi kenan wannan da ke wurin su kuma da abin da suka bani nan fa ya ishe ni hmm? ai fa zuwa min zo inda hun ma kafaniya abin nan da ya ishe ni din ya ishe ni abin nan da suka bani ya ishe ni in na tarar da su mutanen mawadata mutanen kirki masu girma ba ko hujiya wa nema alhamdulillah zan ci zan sha zan kwana cikin nishadi in ji daɗi ɗaya eh, kenan fa in ma kiramun ma'asiruna azartuhum koko mutanen zan sauka gidansu zan sauka tarar da su kiramun mutane ne mutane kirki ba son girma ba ce sai dai ma'asiru ba su da shi faƙi da shi ila yau ɗi hmm? kun san wani mutumin kirki ne kada ka zo ka ko neman taimako ka zo wurin sa zaka fahimta ya rikice yana jin kunya a ce bai ba komai ba alhali kuma ba da wani abu hmm? wannan hali na biyun tarar da su kiram mutanen kwarai karimai masu shima baki amma kuma mu'asirun ba su da shi saboda haka azarcin kan ba su uzuri ba mun da ba zan ce sai sun ci ba shi sun sha wahala ba ba sai ya gaban da zage su na uku wa in ma li'amun faddakartu hayaƙiya ko faddakartu hayaƙiya ko da in same su mutanen banza ne li'am marasa kirki marasa kirki ana samun haka ana samun mawadata masu kirki ana samun masu kirki matalauta ana samun marasa kirki marasa kirki kamar ba wani bambanci zama to mawadata ko ko matalauta duk dai rashin kirki ne zai bayyana to idan irin waɗannan ne ma har da hayaƙiya sai in ci gaba da tsare mutuncin kunyata ba zan nuna musu don me kuka yi haka ba kuma in shiga ina musu zambo ina zazzagin su ba ni dai kullum wa irbi ya uqti nakan tsare mutunci na ni madda kasu da kiratan matuƙar zan iya ajiye wani abu na dukiya don ta amfani ni nan gaba ɗan taro ɗan kobo naira ɗari naira dubu zan ajiye don amfani ne gobe haka ma nake tsare mutunci na wa ne a tuyihi ka ɗayyare da ila cikin nan nawa kuma ba zai kunje tali ba don bai ci ba kuma an ce duniya ta kone ko ban samu biyan bukata ba wa ne a tuyihi ni adwihi ni abin nan ciki na zan nakan nan naɗe shi ne kaɗan yi rida iya kamar da nake naɗe ma ya fi na ɗaukan da nake so naɗe shi a ne shi a damuwa ina bukatar amfani da shi na rufu da shi haka nake sarrafa ciki na ba zai kunne ta ne ba me ra'ayin ku game da maganar mawaƙin nan manzo cikar mutunci kenan ko hmm. musamman da harka da bai zama tilas tilas a haka ba duk da a musulunci kun san dole ne a yawa bako hidima na kwana uku dole dole sai wata barna ta bayyana a barawo ne yana zuwa lata wannan barawo ne zai yi ka kuma to dole a kore shi wannan saboda wani dalili ko amma in ba wannan ne aka samu ba bako ya za salamu alaikum ne bako ne dole dole a karɓe shi da nassin annabi da nassin annabi annabi ya ce a ranar farko za a sake miya musamman idan gida ne na talakawa talakawa ba safai ake ake sayan nama ba sai ɗan kifi kifi busasshe ko ba su safai ake sayan kifi ba sai miyar kuka da yar abin nan wake masu miyar kuka da wake kai kokari a ranar farko a ɗan yanka masa kaza ko a je a sai ɗan kifi a samu manja mai kyau a canja miya a ranar farko rana ta biyu ba dole ba ne ana iya komawa yadda aka saba miyar kuka da har zama sare na kallo da wake rana ta uku ma ba sai an canja ba idan kwana uku ya cika to ana ya masa zai kawo nasa nasa alhamdulillahi kwanaki sun cika an masa uzuri daga nan ya dan zama gari ko ma dai zai huta sai ya wuce duk da wannan idan mutum mutunci ya kai mutunci musamman ma dai mai ɗauke da harkar yana iya sharri ko lokaci ka san mawaƙi yana da sharri dole ne ka bashi wani lokaci ko mu maroƙi kamar a nan ƙasar hausa ko mawaƙi yanzu larabawa ka ba shi ɗima uku ƙare tukuna don kana tsoron sharrinsa to ballantana kuma ba abin nan ba to idan mutum mai mutunci ne ko da da irin wannan yanayi na na mawaƙa to ba zai ci mutuncin jama'a ba zai tsare eh, mutuncinsa ya zo ya sauka ga wanda suka kyautata masa shi ke ya kyautata musu musu waka da zai musu rabo da sauransu a cika duniya cewa mutanen kirki ne da sauransu in ma ba su ba ba ba sai ya zazzage su ba sai ya musu sharri ba yana ya wucewa kuma ya zuba. to mahallin shahid dai asalin baitin nan menene fa in ma kiramun musuluna laqituhum fa hasbiya min bi asalin sa du domin zu ne al-mawsula wanda muka ce daga kabilar ko amma ga shi ana a cikin ruwayoyin da masu ruwayar waƙoƙi suke yi an ruwaito da menene da a matsayin zu zai rumamniya a halin da ake mata irabi kuma na ce fa hasbiya min bi indahum ma kafaniya na'am ai bi yayi alal iraq anan karanta shi da ya a matsayin in nan an da irabi ba wai dina'i ba wa bi wawi alal bina'i in kuma ka karanta shi da fa hasbiya min du wannan ala alal bina wanda wannan shine muka ce al ashhar shi fi shahara a cikin kabilar ɗari'u to mun ce daga cikin wanda suke ɗaukan abin nan ma'anan allazi isma'u sila akwai abin nan mausula akwai zatu ko shine cewa amma zatu fastahihu fiha an takuna mamniyatan ala dhammi qat'an wa nasban wa jarran amma ita zatu harshen da ya fi zama fasihi fuska da ya bi zama standard a cikinta a wurin amfani da ita an ta kuna mamiyar ta zama so ginanniya mi a kan zamma sawa'un raf'an a halin rufu'a wa nasuban ko a halin nasuba wa jarran ko a halin jarra mislu zawatu kamar dai zawatu amma wa minhum man yuribuha daga cikin larabawan akwai waɗanda ne suke mata lirabi iraba musulmatin lirabin musulmatin ya lirabin musulmatin suke ta ce ja a musulmatin wa ra'aitu musulmatin wa marasu in ya rufa fa yarfa'uha ma ya yi wannan lafazi na musulmatin nan a da ma a ce abin nan hunna musulmatin. مسلمات وبنسبها وجرها لكم ومتى نسبة لجرة بالكسرة لكسرة ف هي بايتي نجبة بايتي نجبة ينات ورئكم من المنوزاكم